وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وجاب الله تبارك وتعالى لذكر مو أو النووي أقوما daidai wani lokaci da muke ci gaba da karatunmu na tafsir kamar yadda muka saba a kowane lokaci makamancin wannan da yanzu ne Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna yi yammacin lahadi tara da wata ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wani shi da da goma ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu a kalandar turawa muna cikin suratu yunus fahimma mai karanta mana abin da zai karanta mana a wannan sura akwai wajen da rubuto yana ambata wasu jerin tambayoyi a jimlace ne tambaya ta harko yana nuna kamar eh, yana azumi to amma wani yakan ɗini ruwa a madadin ya kurkuri bakinsa kawai amma wasu ɗini ruwa da gumi a cikin bakin sai shuru ya kan yi haka wai saboda haka yana sa ɗan ji sauƙi wannan ƙada ita yake yi da ƙarshe sai ba su kauce ba to shi ne yake tambaya hukuncin azuminsa hukuncin azuminsa ya kai saboda wannan al'ada da ya tsira ba a ci ta gaskiya eh, abinda zai ya halatta ga mai azumi ya halatta ya asuwarci ka zalika ya halatta ya kurkure bakin an amma ka ɗebi ba ga gumbe ga gumbe ka jima kuma ka sake ɗiba wasu buɗe kaga wannan akwai wuce wuri gaskiya idan ka riƙe wannan abu kai al'ada har ruwa suka wuce duka kaga azumin ka kai gaskiya idan bai azumi na azumi in ta'amuli da ruwa irin wannan dole ka karɓi san game da shi gaskiya ku kiyaye hatta da alwala manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin hadisi sahihi da yake cewa wa ghalib fil illa an takuna sa'iman ke ka kai masu wajen shaƙa ruwa sai in kana da ni azumi kaga in kana da azumi wannan ya lalle ka kula hatta da wuyan alwala bai kamata ka sa ruwa ka kai masu ta irin yadda ka sa bai ba to ballanta za ka ce muna ka ɗebi ruwa ka zumbi kana ta yin haka nan da kashi suka wuce saboda ka azumin ka kai sai karam ya ce kuma wasu lokuta wai yana yakan yi karatun alkur'ani da gajeren wando wato wani bangare da shine tana waje kamar wannan ko daidai ne ko kuma akwai kuskure ciki almuhimmu karatun qur'ani ibada ce wanda yake ah, ana bukatan kamaliyar tattare da ita ko bukatar tsalki ko bukatar kusanta alƙibla ko bukatar suturta al'aura duk wannan kamaliyar ne na karatun alqur'ani amma idan ɗaya daga cikin wannan bai samu ba kai karatu alkur'ani ka babu da shi gaskiya ina fatan gani yawa musamman kaman eh, abin da ya ambata na wani bangare ya cinye yasa na al'aura ce amma al'aura ce zai rubuta kan da sako yawa to saboda kai kamata dai ka sa jallabiya ko na abu za ka karatu alkur'ani ya fi kamala gaskiya amma da haka din ya faru babu wata matsala wata magana kuma da ya yi ya ce wai na azumi a lokaci kuma sai ya dubi al'auran matar shi to duka ne kaga irin wancan ne da ya faɗi da harko gaskiya wannan abu da mai haɗarin gaske wanda mai haɗarin gaske ma'aurata guda biyu ɗaya da al'aurar ɗayansa malamai suka ce ba haramun ne ba gaskiya ba haramun ne mace ta ga mijin ta ba kamar da shi ma ba haramun ne ga ta ba amma azumi wata ibada ce wace take tattare da nisantan sha'awa nisantan sha'awa ta farji shi yasa aka ce duk wanda ya tabbatar da cewa ba shi da wani control ga al'amarin sha'awarsa to ko sun sumbantan matarsa bai kamata shi ba duk da cewa ya tabbata cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wa sallama yakan sumbanci sashen iyalanka alhali yana azumi to kai ba lalle bane a baka fatawan cewa ya halatta ka sumbanci matarka ba saboda akwai yadda ba za ka yi control ɗin kanka ba kun gane ko shi yasa lokacin da aka ambaci shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sumbantar iyalanka yana azumi Aisha ta ce babu yanka daga cikin ku wanda kai annabi sallallahu alaihi wa sallama mallakan sha'awar ma shi yasa sai shi ya ya tumbanci matarsa babu komai ba abin da zai faru to wannan abin ya shafi tumbanta kenan to ya kake tsammani ga mutumin da ya balla ma al'aura matarsa ido kuma alhali yana azumi kaga wannan hadarin yana da girma gaskiya wannan bai kamata ba gaskiya kuma ya kamata ya nisanci wannan in ba haka ba lalle in bai haka yi wata rana zai afka ga saluwa da iyali alhaji na azumi wanda wannan zai fata masa azumi a lokaci guda kuma kafara da daukan Allah ke wannan shine wallahu ta'ala a'lam akwai ta dogon takarda ita kuma ga alama wata mace ce ta rubuto ta ban san matsayin wannan matar ba ita dai tana ta rubutu mai yawa daga siya a kulli halin da ba zai karanta sharhun da harbin ba ma abin abinda a cikin takardar ita tana gwada cewa mahaifiyata ta rasu don haka ta samu kanta cikin matsala da yanayi mai wahala akwai yanayi na rayuwa wanda kuma ya zama mata haɗari da abin da shafi wato ɗabi'unta ɗabi'unta da ta da wasu da suke ƙoƙarin wato yin hulɗa da ita wannan ya sa tana hukuntar barazana sosan gaske kuma ta nuna cewa ita tana buƙatan aure sosai amma ba ta samu wanda ya aure ta ba to da wa'annan bayanan da wasu su su ta rubuto bayani yana da tsawo wanda da ƙarshe ta nemi cewa Allah ya uwa su taimaka mata da addu'a Allah tabaraka wa ta'ala shi yi mata wannan yanayi da suke cikinta da suke cikinta sannan ya sauƙi mata al'amura na rayuwa sakamakon bayan sai da ta rasu ina aman kila wai shi ma ya rasu wallahu alam sannan Allah ya mata kariya daga shedan kadalika tana roƙo don Allah ya mata addu'a Allah ya ba ta miji na gari Allah ya ba ta miji na gari saboda ta samu barrantuwa daga cikin wannan yanayi mai hadari da take cikin su kuma da fatan yan uwa sai su saka ta cikin addu'o'insu Allah tabaraka wa ta'ala shi karba baki daya sannan ya yayi mata wannan matsaloli shi arzuta ta da samun miji na gari Allah ya samu dace wannan shine wallahu ta'ala alam kamar da ce muna cikin suratul yunus jiya mun kwana kan aya ta 70 da nauni 72 Eh, aya 73 za mu tashi kan 74 kenan ko na'am kuma ba asna min ba'dihi Musa kenan ha ah, kuma kuma ba asna min ba'dihi Rusula na'am بسم الله به إلى قومهم فجاءوهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعده موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من قالوا قالوا إن هذا لفكر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أفسر هذا ولا يفلح الفاعلون قالوا أبئتنا لتحدثنا عما وجدنا قالوا أبئتنا لتلفتنا عما قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عما وجدنا عليه آه يكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون إن شاء الله to yake cewa sun ba a min ba a rusula sannan muka ɗauko manzanni a bayansa wato bayan shi annabi nuhu alaihi salatu wassalam kuma aiko su ila qaumihim zuwa ga mutanen su faja'uhum bil bayyinat sai suka zo musu da hujjoji kama kanu li yu'minu to ba su kasance suna yin imani ga bima kazzabu bihi min qabl masanadiyar abinda suka kayyata da shi tun gabanin haka kazalika naqba ala qulubil mu'tadin kamar haka ne muke rufewa ko muke rufe zukatan masu ta'addanci masu kekarewar iyaka sun ma ba su na min bihin musa sannan a bayansu kuma muka aiko annabi musa wa haruna da ɗan wata annabi Haruna alaihi salatu wa salamu ila fir'auna ya zuwa ga fir'auna wa mala'i da jama'ansa mutanensa kenan mun aiko annabi musa da annabi haruna alaihi salatu wa salamu bi ayatina da ayoyinmu fastakbaru sai shi fir'auna da mala din mutanen nasu kenan sai suka girman kai wa kanu kama mujirmi suka kasance mutane mujirmai masu laifi falamma ja'ahumul haqqu a yayin da gaskiya ta zo musu min indina daga wurin mu qalu sai suka ce inna hadha la sihrun mubin lalle wannan sihiri ne ne. qala musa يعني موسى عليه السلام يتي أتقولون للحق لما جاءكم لاكو شيء وقفتيا اللوكة تند تزومكو أتهر هذا شنوان السهريني ولا يفلح الساهرون أن سهري بدأت ربا نبع قباسا ربا ولا يفلح الساهرون ما سهري لقو أن سهري بدأت ربا نبع qalu suka ce aje tana litalfitana amma wajadana alaihi aba'ana suka ce shin ka zo mana ne dan ka kawar da mu ka karkatar da mu amma wajadana alaihi aba'ana daga barin abin da muka iski iyayenmu a kansa wa takuna lakum al-kibriya fil ard girma ya kasance gare ku a cikin kasa. girma ko ba hannunku kai Musa kai da ɗan uwanka wannan shi kuke nufi idan haka ne wa ma hannu lakuma bi mu'minin musamman kasance masu imani da ku ba to jiya la'alla idan yanwa ba su manta ba karshe karshen bayanin da muke yi wanda shafi isa ko labarin annabi nuhu alaihi salatu wassalam Allah ba mu labari akan ayar da muka kwana cewa fa kazzabuhu fa najjaynahu wa man ma'a mutanen na annabi nuhu alaihi salatu wa wassalam sun kayyata shi da muka tseratar da shi da waɗanda suke tare da shi waɗanda suka imanta da shi kenan mun tseratar da su ne filfulki a cikin jirgin ruwa waje allahum khala'ifa sai muka sanya su khalifofi a bayan ƙasa wa aghraqna alladhina kazzabu bi ayatina sai muka nutsar da waɗanda suka kayyata da ayoyinmu Allah ke fanzur kaifa kana aqibatul munzari ka kalli yadda karshen waɗanda ake musu gargadi da wa'azi ya kasance to mun faɗi cewa tabbas kafiran nan sun kayyata annabi Nuhu kamar da wannan aya ta faɗa da muka ce haka Allah ba da labari kazzabat qablahum qawmu nuhin wa kazzabu abdana wa qalu majnunun wa zujir wa da'a rabbahu anni maghlubun fantasir wa fatahna abwaba as-sama'i bima'in munhamir وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وعملناه على ذات ألواه ودثر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر haka lamarin ya kasance a yayin suka kayyata shi suka masa izgili suka gaya mata munanan kalmomi na hauka da tsawatarwa shi kuma roƙi Allah tabaraka wa ta'ala cewa an jaye shi yana neman adali da taimakon ubangiji to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce sai muka bude kohin sama da ruwa masu yawan zuba kuma muka kece kasa da mare mare idanun kasa suka suka kece ruwa suka tsakulkulwa saboda ka ruwa sai suka gane da na sama da na kasa shi kuma annabi nuhu alaihi salatu wassalam da mutanen da suka imanta da shi sai Allah ɗauke su akan jirgin ruwa a nan wannan na cewa man ma'ahu wa fanajjaynahu man ma'ahu fil mulki a fil fulki sai muka tsayar da shi da wanda suka imani tare da shi a cikin jirgin ruwa ana kuma yake cewa wa Hamallahu ala zati alwahin wa dusur sai muka dauke shi akan jirgin ruwa wacce take ma'abuciyar falanke falanke katake ne manya manya da aka buga da tsososhi haka ruwan a haka wanda jirgi ya kasance yana gudu a kan ruwa da kiyaye ubangiji kuma akan ganin ubangiji Allah ya nutsar da duwa inda suka kafirce a wannan lokaci a wani wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labarin kafirin da ya ce kalu la illam tantahi ya nuhu la takunanna na minal marjumin qala rabbi inna qawmi kadhabun فافتح بيني وبينه الفتح ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين الله تبارك وتعالى يشي متعنى نحن ذنوه تنسوك شي مش ياك ذنوه إذا انفضك هلوبا أدنك كي بقي نوى أدننا بعض gangadin da kake da awawai muna idan baka daina ba la takunan min al-mazlumin zaka kasance saboda ka za mu ɗauki matakin jeje ta mu gama da kai sai ya hukace ubangiji da addu'a ya ubangiji lalle mutane da sun tsaya sani Allah kai hukunci tsakani na da su ka tseratar da ni da waɗanda suke tare da ni na muminai sai Allah ka zai addu'ar yace sai muka tseratar da shi fa an nahu wa man ma'ahu fil sai muka tseratar da shi da waɗanda suke tare da shi cikin jirgi wanda aka yi masa loji shi ne almashhun wanda aka shahana shi ya ce sun ma'azaraka na ba'azulbafi sannan bayan haka sai muka nutsar da duk sauran jama'an da suka rage wani shi ne abin da ya faru yanzu annabi nuhu alaihi salatu wa salamu an tseratar da shi da waɗanda suke tare da shi waɗanda suka yi imani tare da shi sai Allah tabaraka ta'ala ce waje waja'alnahum khala'ifa fil ardi ko ko waje ja'alnahum khala'ifa ko waje waja'alnahum khala'ifa sai muka sanya su khalifofi wato a bayan kasa wanda suka zama su ne suka maye a bayan kasa malamai suka ce lamarin da ya kasance haka wallahu ta'ala alam saboda a wannan lokaci Allah tabaraka wa ta'ala ya hallaka duk wanda yake cikin kasa na kafirai wato duk wani mutum wanda ya saura a bayan kafa wanda bai yi imani da da'awar annabi nuhu ba alaihi salatu wassalam to Allah ya hallaka shi kaɗai waɗanda suka tsira su ne annabi nuhu da yan adadi na mutane kaɗan da suka yi imani tare shi in ba haka ba kowa da kowa an hallaka shi dalili shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labarin cewa a lokacin da annabi nuhu ya yi da'awa ɗin tsawon lokaci mutanen nan suka rika masa izini suka kin imani da kashi ma Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi labari a wahayance cewa innahu la yuminu min qawlika illa man qad amana cewa yadda labari yake cikin mutanen naka ba wanda zai sake imani sai dan wanda suka imani yanzu wa'anda suka imani su ne kadai za su imani a nan gaba ba wanda zai sake imani ko mun tsaya to lokacin da ya fahimci wannan matsala haka sai sai rabbi la tazar alal ardi min al-kafirina dayyara innaka in tazarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara ya ubangiji karka bar tsaya daga cikin kafirai wato tsaye daga cikin mazauna gida wanda yake mazaunin gida ne a cikin kafirai karka bar shi a cikin kasa ko a kan kasa ce saboda kai idan ka bar su ya ubangiji za ku ɓatar da bayinka sannan ba za su haifi kowa ba illa fajiran kafara duk wanda za su haifuwa musulmin banza ne kafiri saboda ka ba su da amfani gaba ɗaya Allah duk waɗanda kafirai a bayan ƙasa Allah ta halaka su to haka Allah ta baraka wata ta'ala ya karɓi wannan addu'a tashi kuma duk kafiran gaba ɗaya aka dammara su Allah baraka wata ta'ala ya halaka su Allah baraka wata ta'ala يا إشارة ya zuwa ga wannan yace hatta idza jaa amruna wa قل نحمل من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن ومن آمن وما آمن معه إلا قليل الله تبارك وتعالى شي لو كتند لمرم يزو نأذب تد وإن كافرا سيولين تند يقول قلول الرواء يسمى كتير وشيء النبي نوه ahmil min kulli zawjayn ithnayn ka saka cikin jirgin ka dauka cikin jirgin daga cikin kowane jinsin halitta da dabbobi da halittun da Allah yi kowane ka dauki jinsi guda biyu to saboda a samu iri kenan ko kada a halaka duk komai da komai halaka da kashe a kasa samun wato irin irin irin dabbobi sannan ka dauki kuma iyalanka su ma ka sa cikin jirgin sai wanda zancen mu ya tabbata a kan shi daga cikin iyalanka wanda ba zai iya shiga jirgin ba shine wannan wannan kan nashi ina fatan gani da shi annabi nuhu ma ya kiyashe ce zo ya shiga irkan ma'ana ko ya bu ya san ma'ana wala ta kun ma'al kafi ne ko a karka zama cikin kafare zo ka hau jirgin da mu sai ce sa'awu ila jabal ya asimuni min al ya ce ina aila la asma yawma min وعال بينهما الموج فكان من المغرقين to wannan shine illa man sabaqa alaihi alqawlu da ma zance na Allah ya riga ya gabata cewa shi za a halaka shi Allah ce wa man amana sannan ka saka duk waɗanda suka yi imani tare da kai cikin jirgin yace wa ma amana ma'ahu illa qalil ba wani suka yi imani tare da annabi nuhu illa qalilun sai yan adadi na jama'a kadan to don haka dai haka matsalar ta kasance muka ce don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya halaka sauran mutane illa waɗannan da suka shiga jirgi tare da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam to shi yasa waɗanda suka shiga jirgin da Allah ya tseratar da su tare da annabi Nuhu su ne Allah ya ce waja'alnahum khala'ifa ya muka sanya su khalifofi bi ma'ana da duniya ta shafe da ruwa duk abin da a cike halaka to da ƙarshe sai Allah tabaraka wa ta'ala ya buƙaci kai ƙarshen hukumar sai ya kafe ruwan da ya kafe ruwan sai jirgin ya tsaya sai su annabi Nuhu da sauran yan adadin mutane da dabbobi da kwari da ya dauka sai suka sauku saboda ka sai zan wa'annan mutane su kadai suka sauri a duniya su ne sai Allah tabaraka wa ta'ala sai su ne khalifofi su suka maye bayan kasa bayan an halaka kowa da kowa kun gani to shi yasa duk wanda biyo baya na al'ummar duniya to cikin wannan zuriyar ne fita kun gani kowane jinsi ne kuma a cikin wannan yan adadin na mutanen annabi hutuwa to ke fita domin su ne kalifofi bayan an halaka kowa da kowa <clears throat> shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala da yana ambatan ahlul kitabi da sauran wasu jama'a sai ce zuriyarsa <clears throat> ko zuriyarsu man hamalna ma'nuh innahu kana abdan shakura zuriya wa'anda muka ɗauka cikin jirgi tare da annabi mutane da kuke gani kenan zuriya ne na waɗanda muka ɗauke su cikin jirgin tare da annabi lalle shi annabi nuhu ya kasance bawa ne mai yawan gofiya a cikin suratul yasin Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ayatul lahum <clears throat> anna hamalna dhurriyyatahum fil fulki al mashhud ce wa ayatul lahum aya ne gare su mutane abin lura ne abin daukan izza ne gare su su duba su yi nazari su gani anna hamalna zurriyatahum shi mun dauki iyayensu wato akan ce zurriyatahum zurriyatu iyayensu kuma akan ce zurriyatahum iyayensu a nan wuri malamai suka ce wannan fasara ita ta fi ma kyau anna hamalna zurriyatahum mun dauki iyayensu wato tare da annabi nuhu kenan fil fulkil mashhur cikin jirgi wanda yake abin shahana wanda aka masa nuni to haka kenan duk wanda ka gani a duniya iyayensa to cikin jirgi aka ɗauke su su ne suka rage suka yi abin da suka yi na duniya Allah ya ishara kuma ga abin da ya kama da wannan a wata aya inna lamma dagal ma'u hamalnakum fil jariya ce lalle mu lokacin da ruwa suka ɗaukaka suka mamaye ko ina sai ce hamalnakum mun ɗauke ku ku mutane jama'a wannan aya tana sauka ne zamanin annabi ba zamanin annabi nuhu alaihi salatu wasalam ba amma tana tana sauka ne zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ce mutane inna lamma tagal ma'u mu lokacin da ruwa suka mamaye ko ina hamallakum mun dauke ku ku fil jariya cikin jirgi mai duhu to wannan malamai suka ce eh tibaru maka ne wato kun bi ma'ana a aba'akum mun dauki iyayenku su ne waɗannan ɗan mutanen da suka yi imani tare da annabi mun dauke su fil jariya wato cikin jigiyon da yake gudanawa Allah ya haka ne domin ya zama abin ruwa gare ku a kunne mai kiyayewa ta kiyaye ina fatan gani don wanda ya zama wa'azi gare ku sannan kunne mai kiyayewa ta kiyaye a shahid dukkan wanda ku gani a duniya to mutanen da suka yi saurata da annabi nuhu alaihi salatu wasalam su ne asalin tushen su shine ma'ana cewa waja'alnahum khala'ifa yace wa gharaqan alladhina kazzabu bi ayatina sai muka nutsar da waɗanda suka kayyata da ayoyin mu fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin fanzur kaifa kana aqibatul fanzur kaifa kana aqibatul mundarin ko sai ka kalli yadda karshen wato waɗanda ake musu wa'azi ya kasance almunzarina su ne waɗanda ake musu wa'azi da gargaɗi ina fatan gani dubi ƙarshen su yadda ya kasance ƙarshen su a lokacin da aka yi musu wa'azi ba su karɓa ba suka bi da ƙarshen su bai yi kyau ba don Allah tabaraka wa ta'ala ya halaka su ina fatan gani a suratul araf yake fakazzabuhu fa anjaynahu wallazina ma'ahu fil fulki wa gharqana alladhina kazzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin to mutanen nan annabi Nuhu sai suka kayyata shi fa an je anjaynahu wallazina ma'ahu sai muka tsayar da shi da wanda suka imani tare da shi fil fulki cikin jirgin ruwa wa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina sai muka nutsar da waɗanda suka kayyata da ayoyin mu innahum kanu qauman alim su sun kasance mutane ne waɗanda ba sa iya ganin gaskiya makahi ne bilin suke ba sa gane gaskiya ballantana su yi aiki da ita وليرين وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما الله تبارك وتعالى يقول وقوم نوح فتنا فوق عم بتلا بان المتنى أن منوه لما كذبوا الرسل أيا يبدا سوك da manzanni a أغرقناهم mun nutsar da su وجعلناهم للناس waje آية. sai muka sanya su a matsayin abin lura ga mutane muka sanya suka zama wa'azi ga mutane wanda dirje abin da ya faru a labarin su da abin da a kogare su to zai zama mashi abin lura inda yana cikin masu hankali wanda ne waje Allahu lillahi aya wa a atadna lil a azaban alima Allah ta fara ta'ala ya ce mutane kare da azaba mai raddi ga wanda shi ne to sai ce sun ba ba a jihi rusula sannan sai muka aiko manzanni a bayansa a bayansa wata bi ma'ana a bayan shi annabi nuhu alaihi salatu wassalam mu aiko su ila qaumihim zuwa ga mutanensu faja'uhum bil bayyinat sai suka zo musu da hujjoji kuma kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qabl to su kasance suna imani ba a sakamakon abinda suka karyata da shi tun gabanin haka to faɗan Allah tabaraka wa ta'ala summa ba'athna min ba'dihi rusula sannan muka aiko manzanni a bayansa ila qaumihim zuwa ga su wannan malamai suka ce ya tabbatar da cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko wasu adadi masu yawa na manzanni bayan annabi Nuhu alaihi salatu wa annabi hudu bayan annabi nuhu yake haka annabi salihu annabi shu'aibu da sauran adadi na annaba mai yawa har zuwa ma da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shine summa ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim wannan shi yasa sai shahara cikin littafai na akida cewa annabi nuhu alaihi salatu wa salamu Shi ne farkon manzannin Allah a bayan kasa wato awwalu rasulun awwalu rasulin suka ce shine annabi nuhu a nufin salatu wa salam kamar da akhir shi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun gani muka ce ya shahara cikin duk rasu da kake falsafar tauhidi da aƙida cewa annabi nuhu shi ne farkon manzanni saboda dogaro da wannan aya cewa kuma ba asna min ba'dihi rusulan ila qawmihim sannan muka aiko manzanni bayan ta zuwa ga mutanen su kenan sai suka dauki kamar zabirin wannan magana kenan kenan cewa dukkan wani manzo da aka aiko ya zuwa ga mutanen sa an aiko shi ne bayan wa bayan annabi nuhu suka ce wanda shine mafhumin thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim kun gane ko akwai wata aya da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna auhayna ilayka kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'di ce lalle mun wahayi gare ka sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama auhayna ila nuh ila nuh <clears throat> kamar da muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu alaihi salatu wa salam wan nabiyina min ba'di da annabawa a bayansa wan nabiyina min ba'di da annabawa a bayansa sai suke cewa saboda haka manzanni na Allah Allah ya su ne dukkanin su bayan annabi Nuhu alaihi salatu wasalam da shi ne manzo Allah na farko sannan sun kafa hujja da abin da tabbata cikin sunna a cikin hadisin bukhari da muslim da sauran malaman sunna hadisin shafa'a wa huwa hadisin tawil wa mashhur daga cikin abin da cikin wannan hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace a cikin al'amarin da ya shafi shafa'a bayan mutane sun je wurin annabi adam sun nemi shafa'a annabi adam ya nuna ba zai iya ba saboda shi ma yana da laifi ya ci ganyen icce da Allah Ta baraka wa ta'ala, ko ya ci itaciyar da Allah tabaraka wata'ala bai ya hana shi shi sai dai ku je wurin annabi nuhu to ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a cikin wancan hadisi mai tsawo hadisin shafa'a ya ce idan mutane suka yi cincirin da suka ɗebi juna suka je wurin annabi nuhu daga cikin abin da suka yi masa za su da shi an ta'awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ardh an ta'awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ardh haka zo cikin nassin hadisi ce mutane za su ce ma annabi nuhu ya annabi nuhu muna neman ka nema mana a wurin Allah saboda kai ne awwalu rasulin farkon manzo ba'athahu Allah da Allah ya koshi ila a hannun ardi zuwa ga mutanen ƙasa sai suka ce wayannan nasoshi suna gwada cewa annabi nuhu shine farkon manzo wallahu ta'ala alam ina fatan gani wanda muka ce babu shakka shi ya fi shahara a cikin duk abin da za ka ranta min tawon aqida istinadan akan wayannan nasoshi da ne isharar zuwa gare su amma akwai wani bangare na wasu malamai har wayo da suke ganin cewa ba a cewa annabi nuhu alaihi salatu wa salam shine farkon manzanni itlaqan suka ce lamarin ba haka yake ba annabi nuhu suka ce ba shine farkon manzanni ba itlaqan ba amma abin da ke faruwa wato shine awwalu rasulin ba'athahu allahu ila ahalil arzi ba da wuƙo'i shirki ina fatan gani wato bayan da shirka ta abu a bayan ƙasa to annabi nuhu shine farkon manzon da Allah ya yi ina fatan mun kiyaye wato lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabi ya ce ya ya ya sauko da annabi Adam a aljanna a cikin wannan kasa ai ya ci gaba da hayyafa ko ina fata gani saboda ka samu zuriya kuma an samu annabawa kafin annabi nuhu alaihi salatu wassalam shi annabi adam shi kan shi annabin Allah ne ko annabi ya ba da labarin shi cewa annabi adam annabin Allah ne sannan ya shahara cikin tarihi cewa annabi idris wallahu alam cewa yana gaba da annabi ba bayan annabi nuhu ya kai idris ba amma idris ainihin yi shi gabanin wa annabi nuhu to amma abin da ya faru shi ne duk waɗannan zamun nan har zuwa lokacin annabi nuhu kun gane to shirka ba ta afku a bayan kasa ba shi yasa aka samu riwaya daga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu cewa uh, zamanin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bukaci ko ku annabi nuhu to lokacin ne abubuwa suka lokacin ne a lokacin abin da faru abuwa da suka rikici mutane sun kasance umma wahida dukkanin suna kan sifira kun gaji sai aka samu wasu mutanen kirki malamai da suka kokari cikin al'umma adadi ne na malamai su ne su yago da uku nasar wannan mutanen sun iya abin da suka na kokarin karantar da al'umma sun suka musu barasu to sai shi ɗan ya zo ya sawara ma mutane cewa waɗannan mutanen kamata ya a yi hotunan su a aji don kada a manta su saboda mutanen kirki sun yi kokari ya fito mu mutane ta wannan hanya sai suka ce a lalle ko haka ne sai aka yi mutum mutum na kowane aka aji da zama ka a manta su ana mutunta su ana karrama saboda sun sai a kirki to zamani ya ta tahiyya ta tahiyya ta tahiyya da mutane da suka yi wannan aiki karkashin shawarar da suka wuce na bayan kuma suka wuce da zamani ya tsawo sai shaitan ya dawo ce ai wa'annan su ne ake bauta sai kawai suka waye gari a matsayin gumaka sai aka cigaba da bauta musu to dai da lokacin ne shirka da ta abu a bayan kasa sai Allah ya aiko annabi Nuhu alaihi salatu wa salam duniya fada da wannan shirka ku gani sai mun wa'azi shi Allah ba labarin cewa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wala suwa wala yahuda wa yaquqa wa nasra su wanda da yaquqa da nasra din nan duk su ya din nan duk mutanen kirki ne amma daga baya ne suka zama kuma su to Allah kike son kai gari cikin duk wannan labarin shine cewa gabanin annabi lubu Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko su manzanni ko ya aiko annabawa mu ce annabawa ko ya aiko su annabawa kuma mutanen nan addinin Allah suke shi ta tabbata wani asar na Abdullahi bin Abbas yace ya kasance tsakanin annabi Adam da annabi Nuh yace asharatu qurun kana bainar Adam wa Nuh asharatu qurun kulluhum ala al-islam tsakanin annabi Nuhu annabi adam da annabi nu yace karni goma ne ce kuma dukkanin suna kan musulunci ina fatan fara wannan to yanzu idan suna kan musulunci jama'a kuma tabbas akwai annaba da Allah ya aiko gabanin annabi nuhu to yanzu sai shi mutane nan karni goma inda ba su shari'a kenan ba sa kun fara yankari ba ba su da shari'a da tsarin da Allah ya kuma wani suke rayuwa a kansa dole ya kamata mu hasa su cewa akwai tsarin suke rayuwa a kanshi Allah ya aiko musu a inda sannan tabbas lalle dole kai sai akwai tsarin da Allah ya aiko musu wanda suke rayuwa a kanshi suna da shari'a shi ne ke son ci to kun gane wannan abinda wannan malaman na biyu suke kokarin su gaya mana wanda ke ganin cewa annabi nuhu ba shine farkon manzo ba sai suka ce to wane ne manzon Allah ka tambayi kanka wane ne manzon Allah awwalan ne ta'arifin manzo in kai ta'arifin manzo ko ka gane ta'arifin manzo to wannan sai shi zai sha ka gane cewa shin bayan annabi nuhu akwai yau a samu manzo ko ko annabi nuhu shi ne farkon manzo ina fata gani abin da suka ce shi manzon Allah wanda aka ce ma ar-rasul shine mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa wahyi kun gani bayan ya mashi wahayi ya turo su ga mutane na musamman ya yi musu da'awa sannan kuma sai ya fashi wani tsari ko shari'a kan musamman da zai jagoranci mutane akan wannan tsarin wani shi ake cin marji kun gani amma annabi shine wanda Allah ta baraka wa ta'ala ya yi masa wahayi ya ko shi ga wasu mutane ayyanannu amma tare da shi ba a bashi wata shari'a ba abinda aka bashi dama shine aiki da shari'ar wani manzon da ya gabace shi wannan shi ake ce ma annabi kun gane ba daidai bane ka ce da ni wanda annabi shine wanda Allah ya masa wahayi amma yake kada shi ga kowa wannan kurkure ne ya yaya Allah zai maka wahayi ma da shi ka ga kowa a'a Allah maka wahayin alkhairi da aqida da tauhidi shi ka ga kowa ga al'umma kuma suna bukata wannan kurkure ne شيخ الله شيخ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين فبعث الله النبيين مبشرين ومن منذرين فبرك أن نبا ما ألا نيكي أي بوك بوك الأمة ألا بيرو ثم وحي يسكت لها مفهوة الشاهد النبي وحي أكي مثل كما أي فوش أكي منظومة وحي أكي مش أي فوش أكي أما بوك في بمبنش نسو شير النبي أكتم باشي sako ne da wahayi sai dai babu shari'a a tare da shi sai dai a ce yi amfani da shari'ar annabi wani da ya ce ka amma shi manzo ya ka bashi sako aka aike shi ga al'umma sai kuma a bashi shari'a harbuwa kun gani yanzu shi ne suka ce idan wannan shi ne manzo wancan kuma da muka wada shi ne annabi yanzu gabanin Allah shi aiko annabi lobo babu wani annabin da Allah ya aiko da shari'a ba ku gane ba ko tambayar wani ce kafin annabi nuhu cikin annabawan da Allah ya aiko tun daga annabi adam har zuwa annabawan da aka kafin annabi nuhu da Allah ya aiko su duk cikin su babu wanda ba shari'a na'am babu ko eh to wannan ita ce tambaya in babu to kenan babu shikenan dukkanin su annaba wanda ba su da shari'a kenan ko Wallahu a'lam sai ku Allah ba ku shari'a to malaman sun suka ce to wanda ya gwada annabi ba shi ne farkon manzanni ba gaskiya amma dai shi ne farkon manzanni a bayan kasa lokacin da shirka ta afku wallahu alam kun gane ko saboda ka suka ce shi yasa abin da ya faru a annabi Nuhu lokacin da ya da'awa duk mutanen nasa su ne dawa mutanen nasu su ne masu da'awa kuma su ke na an baya kafa saboda ka zuwa kafin ce musu Allah zuwa kafin ce musu Allah halaka su ke abin da ya faru ke to shi yasa sai a ce shine farkon manzanni a wato manzanni a bayan kasa saboda itibarin wa'annan mutanen su ne kawai a bayan kasa kuma su ne ma da'awa da suka karba kuma Allah halaka su kun gane ko yawa saboda ka suka ce ba wai shi ne amma farkon manzanni itlaqan ba wallahu ta'ala a'lam kun fahimta ko wannan shi ne a mafumin wani Allah raka wata ta'ala sun ba asra rufuran ina rusulan ya ce yace faja'uhum bilbayi na ko sai suka zo masu da hujjoji to sai Allah raka wata ta'ala ce da suka zo masu da hujjojin kenan ya ce fa ma kanu li yu'minu ba su kasance suna imani bai ma kan zabu bihi min qabl saboda abin da suka yi tashi shi cin gabanin haka kazalika nasma ala qulubil mu'tadin haka ne muke rufi akan zukatan masu ketare wa iyaka in ta'adda saboda ka kafirai wa'inda Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta musu shaqawa haka lamarin su yake kasancewa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko musu da manzanni ko manzo amma madadin su su da hankalin su yi amfani da basirarsu su kalli sakon da annabi ya zo da shi su yi imani kawai zai su yi imani da manzon su ci gaba da matsayin su na kafirci kamar da suke gabanin zakuwan manzon wannan sai sa Allah ta baraka wa ta'ala sai ya rufe zukatan nasu sai da alkhairi ba ya shiga zukatan jin yadda aka yi da'awa da'awar ba za ta shiga zukatan ba shine yasa Allah tabaraka wa ta'ala ne ke cewa kadhalika naqma ala qulubil mu'taqin a wani yake cewa tilkal qura naqussu alayka min anba'iha wa laqad ja'akum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl kadhalika yatma'u Allahu ala qulubil kafirin Allah tabaraka wa ta'ala yake tilkal qura wa inna suni al qaryoyi to an ba da labarin annabi wane da mutanen sa annabi wane da mutanen sa annabi wane da mutanen sa Allah ce tilkal qura da qussu alayka min anba'iha wanda su ne alƙaryu muna baka labarin ko kistoshin labarin abin da faru gare su walaqad ja'akum rusuluhum bil bayyinat hakika manzannin su sun zo musu da hujjoji fa ma kanu li yu'minu ba su kasance suna yin imani ba bima kazzabu min qabl saboda abin da suka kayyata sun gabanin haka dama tun kafin manzanni su zo suna kan wato fassara kuma Allah ya rubuta musu shakawa saboda haka sai suka kayyata sai Allah ce kazalika yaqba Allahu ala qulubil kafirin haka Allah tabaraka wa ta'ala yake rufi akan zukatan kafirai saboda ka sai ya zama alkhairi ba zai shige su ba din yadda aka yi musu da'awa aka ja hankalinsu da amfani da uslubi mai hikima da sassarci ba za su gane ba saboda Allah ya rufe zukatan alkhairi ba zai shige su ba Allah ya kare to wannan shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ba da labari dangane da mutanen nan na ko kuma ce dangane da abin da shafi annabi Nuhu alaihi salatu wa salam to sai ce kuma ba'athna min ba'dihi Musa wa Harun kuma ba'athna min ba'dihi Musa wa Harun sannan sai muka aiko a bayansu kun gane ba mun ce suma ba asami ba a rusula ba wasu manzanni Allah ya aiko su bayan annabi Nuhu to karshe karshe kuma sai ce summa ba'athna min jihim ko sannan muka aiko a bayan su waɗannan manzannin da suka biyo bayan annabi Nuhu muka aiko Musa wa Harun annabi Musa alaihi salatu wa salam da annabi Harun mu aiko su ila fir'auna wa mala'ihi da zuwa ga fir'auna da mutanensa ko jama'ansa mu aiko su bi ayatina da ayoyin mu fastakbaru sai suka girma kai wa kanu mujrimin sai suka kasance wato masu aikata laifi mutane ne mujrimai masu girman kai ina fatan gani to saboda haka malamai suka ce wato ummul haba'is ko kace daga cikin ummul haba'is abin da ya sa fir'auna da jama'a sun ka kangaye wa dawar annabi Musa da annabi Harun shi ne tsabar girman kai tsabar girman kai kuma ba kuma min ba'din Musa wa Haruna ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru sai suka yi girman kai kenan girman kai shi ya ja su ya ingiza su suka ki imani da da'awar annabi Musa da annabi Haruna alaihi wassalatu wassalam a wata aya yake cewa summa arsalna Musa wa akahu Haruna bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman aliyin Allah tabaraka wa ta'ala ce summa arsalna Musa wa akahu Haruna. sannan sai muka aiko annabi Musa da dan uwansa annabi Haruna bi ayatina da ayoyinmu wa sultanin murid da hujja bayyananniya mu aikatu ila fir'auna wa mala'i ya zuwa ga fir'auna da mutanensa ko jama'ansa fastakbaru sai suka girman kai suka nuna kasaita da isa jiji da kai suka ji sun fi karfin sawaya a musa da annabi haruna shine fastakbaru Allah ce wa kanu qauman ali suka kace mutane ne masu kokarin nuna daukaka su suna gore su madaukakan mutane ne sun fi karfin su saurari da'awar wayannan annabawan guda biyu wani wuri ce wa karuna wa fir'auna wa haman musa bil ولقد جاءهم fil بالبينات wa في الأرض وما كانوا سابقين الله تبارك ce da karuna da fir'auna da haman hakika annabi musa ya zo musu bil bilbayyana da hujjoji bayyanannu fastakbaru fil ardi sai suka girman kai a cikin ƙasa girman kai ya ja su girman kai ya ɗaje su sai suka ƙi yin imani Allah ce wa maka misali kai ba su kasance masu tserewa ba ba su tserewa Allah ba saboda kada da Allah tabaraka wa ta'ala ya buƙaci kama su to sai ya kama su kamu karfa a shahidi girman kai shi ya ja su fastakbaru sai suka girman kai walamma ja'akum ayatuna مبصرة qalu hadha sihrun mubin وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين الله تبارك وتعالى يقول فلما جاءتهم اياتنا مبصره ايين ايين suka zo مبصره mubsira masu haskakawa قالوا هذا سر مبين sai suka ce wannan sirri ne bayyanani wajahdu biha sai suka musu ayoyin amma wastaqanata anfusuhum zukatan suka tabbatar da gaskiyan ayoyin amma sun karyata su zulman wa saboda tsabar zalunci da neman ɗaukaka shine girman kai fanzur kai faka na aqibatul mufsidi ka girman kai da shi ya ɗebe su ya hana su imani Allah shi muna kariya don haka Allah ce wa kanu kauman mujrimin sai suka kasance mutane mujrimai suka kasance mujrimai ne da kashe Allah tabaraka wa ta'ala saboda sun sifanta da wannan sifa ta ijrami da laifuka to sai Allah tabaraka wa ta'ala musu uquba su ma ya halaka su cikin ruwa kwatan kwacin kamar yadda ya halaka an annabi Nuhu illa dai sun cikin kogi ne aka halaka su ba ruwa aka buɗe duniya kowa ya halaka ba wanda shi ne aƙibar lamarin su kamar yadda mu zo mu karanta a cikin abin da ya rage na bayanin nan da ya shafi annin Musa alaihi salatu wassalamu da Fir'auna da mutanensa Allah shi muna kariya saboda ka shefa girman kai abu ne mai haɗarin gaske bai dace ba mutum ya sifanta da shi ba in ana gaya mutum magana ta gaskiya to bai kamata ya yi abin da kake da shi bakarul haƙƙi wa gabsin nasi ba ka je bayani ka tsaya ka samu saduda ka saurara la'alla ka samu shirya karkashin bayanin da ake maka wannan shine sawaba Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace Allah ya mana jagoranci da aka lokaci a nan zamu takaita da fatan da abin da muka hudu daga daidai Allah shi karba mana kuma Allah ya amfani mu da shi wanda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya yafe mana da shafe shi cikin zakatan yanwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته